kuma daga gare sa za mu koma daga Allah subhanahu wa ta'ala aka halicce mu kuma gare shi za mu koma komin daren dadewa wannan tabbas gaskiya ne domin alkawari ne na ubangiji na cewa dukkanin mai rai sai ya ɗanɗani mutuwa wato kullum nafsin za'ikatul maut dukkan wani abu da ke da rai a faɗin duniya alkawari ne na ubangiji zai yi ɗanɗani daɗin mutuwa komai daɗewarsa komai shekarunsa komai girmansa ko kuma komai mulkinsa wannan shine iko na ubangiji akan bayansa muna masu alhini gami da baƙin cikin sanar da ku rasuwar mahaifiyar shahararriyar jaruman nan kanuri 'yar asalin maiduguri wato halima a tete yau allah ya yi wa mahaifiyarta rasuwa da fatan za ku gyara zama domin jin cikakken yadda rahoton yake mahaifiyar jarima halima atete yau allah ya yi kira gare ta kuma ta amsa kira izuwa gidan gaskiya a yau da muke shida ga watan biyu na shekara 2020 mahaifiyar jarima halima atete ta mutu ne a birnin tarayyar abuja wato da ke Najeriya bayan ta sha fama da jinya na rashin lafiya da aka kwantar da ita a asibitin da ke can Abuja. Amma Allah cikin ikonsa ya yi wahalar ta ƙare domin ya karɓe ta zuwa gare shi a yau. A wannan lokaci da Allah subhanahu wa ta'ala ya karɓi baiwar Allah nan nan take wato gidan jaridu suka sanar da wannan rasuwa. wanda a yau ɗin insha Allahu da misalin ƙarfi ɗaya da za a yi sallah na azuhur a can za a yi ta a can national mosque da ke can birnin tarayya abuja wato babban birnin tarayyar najeriya allah ubangiji ya ji kanta da rahama ya rahamshe ta ya kuma sa aljanna makoma gare ta sannan mu kuma ya kyautata namu zuwan abinda ta bari kuma Allah ya ba su haƙuri gami da juriyar rashin wannan mahaifiya gare su Allah ya ubangiji Allah ya ubangiji ka sa aljanna ta zama makoma ga mahaifiyar wannan jaruma amin summa amin kuma al'umma na tabbata cewa dukkaninku mafi akasarinku musulmai ne wanda kuma za ku aika addu'arku ga wannan bayuwar Allah to ga wannan kafa ta taskar al'umma kowa na iya mika ta'aziyarsa ta kai tsaye ko kuma ta saɓanin haka ga ita jarumar domin da zaran kun turo saƙonku tana sauraronku kuma tana kallon ku tana jin ku ta wannan kafa ta taskar al'umma mai albarka Allah Ubangiji ya ji kanta domin dukkan wanda ya wani addu'a shi ma fa yana cikin addu'ar. Allah subhanahu wa ta'ala yana san masu jinƙan kansu da kuma saka junansu a cikin addu'o'i domin Allah ya biya kowa bukata ya kuma jikan kowa badan ya mutu ba.